Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Mu ko sojan Yesu yan na in in a kira mu, in ran dai a kira mu, a wujen taro. ko kuma wajen mitin domin ganawa, taronnin iri-iri, ga taron wasakarwa, ga kuma taron fidda zaka, ga kuma shawarwari iri-iri namu lokacin da ake harbi kenan. Sa'an nan in ka lura ta wurin zaka ji wata aya ta ce mana ku tafi cikin duniya. ku alamajiratar da dukkan jama'a aikin da Yesu ya ba mu kenan, amma waɗansu suna yin shi da aminci, waɗansu kuwa suna yi cikin algus. Amma cikin littafin Romawa ta ce hakin zunubi mutuwa ce, Romawa ta shida, Sura ta shida aya ashirin da uku, to wane ne ya yarda shi mishi zai yi zunubi? kai ni ba zan yadda ba a ce ni mai zunubi ba ko da yake na san mai zunubi ba nake amma roko na Allah ka yafe ni na tuba Allah ka yafe ni jama'a ma sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah Mune Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya ba mu inda za mu ci gaba da bincikawa cikin maganarsa. Kuma masu mu ba za mu fasa yi maku godiya ba domin haƙiƙanin gaskiya taimakonku da saƙonninku da kiran da kuke duka suna ƙarfafa mana zuciya ƙwarai da gasken gaske. To kafin mu ci gaba bari mu karanto wasu sunayen masu sauraronmu waɗanda gudunmuwarsu ta iso zuwa gare mu. akwai shi Malam Ibrahim Aliyu, akwai ’yan kai a Latiya Kubu, akwai Usaini Adura Isa, sannan akwai shi John a Balidi Inga, akwai kuma Mr. Luka Adamu, akwai Mr. Ali Amos Bala, akwai gwamna Timoti. akwai wanda ya aiko ta uh, UIP muna godiya. sai furtu mongole akwai akintayo adeola akwai grace michael da kuma musa musa muna godiya kwarai da gasken gaske sai kuma Mr. Wilberforce, sai kuma Owaitu Agada, sai Yunana Yakubu. Muna godiya da kuma saƙo daga shi Mr. John Dunk. Dukan kuma na gode muku ƙwarai Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa. Akwai saƙo daga Malam Aliyu Abubakar a jihar Sokoto, ya ce menene matsayin roƙon da Yesu ya yi. a kan giciye inda ya ce, Eloi, Eloi, lama sabatani, tunda Allah ya san halin da yake ciki. Malam Abubakar Aliyu mun gode da wannan saƙo. Yesu ya yi wannan kira ga Allah ne, domin Allah ya juya mai baya saboda ya ɗauki zunubin duniya. Amma dai in ka biyo mu a filin amsa tambayoyi za mu kawo kan wannan tambaya taka. Mun gode ƙwarai da gaske. Sannan sai Malam Urwatu daga jihar Kano. ya ce kafin annabi Isa manzanni nawa suka zo kuma bayansa nawa aka aiko. To, manzanni ko annabawa dai ya yi wa abin da kake nufi kenan. Zahirin gaskiya babu mutumin da zai gaya maka cewa annabawa kaza ne suka zo, lo kafin zuwan annabi Isa zuwa ga bani Isra'ila domin an aiko musu annabawa da yawan gaske. akwai lokacin da annabi Iliya ya ga kamar shi kaɗai ne Allah ya ce akwai wasu dubbai da ya ware kuma annabawan Allah ne. To kaga samun iya gane ma waɗannan annabawa ko su nawa ne gaskiya akwai wahala. Sannan kuma, bayan Yesu almasihu babu wani annabi da Allah ya aiko. Don haka in ka karanta littafi mai tsarki Yesu shine farko shine kuma ƙarshe. muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam 'yan waye dutse, ya ce lokacin da nanan Maryamu ta haifi annabi Isa, wace magana ya fara yi, da ya yi magana me ya ce, ko Malam zai faɗi gaskiya? To Malam 'yan waye dutse mun gode, lallai nan filin faɗa gaskiya ne. Domin mu abin da littafi mai tsarki ya faɗa mana shi ne gaskiya, kuma littafi bai gaya mana ranar da aka haifi Yesu ya yi magana ba, amma dai kai ma in ka biyo mu za ka ji amsar tambayar nan a filin amsa tambayoyi. Muna godiya ga Malam MY Dutse, Allah ya ƙara mana zumunci. Bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Allah na sama mun gode ma domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ka bamu inda za mu ci gaba da wannan nazari cikin maganarka. ka. kuma gode ma domin masu mu waɗanda kai kasa su zama masu jin saƙon maganarka. Wasu suna nan cikin duhun jahilci Allah ka buɗe idanuwansu na ruhaniya ta wurin ikon ruhun ka mai tsarki domin su fahimci saƙonka. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko. Ka sawa waɗanda suke tallafawa aikin bisharar nan ta rediyo albarka. Muna da domin nazarin nan da za mu yi ka jagoranci mu. addu'a da muke musamman domin yanayin da duniya ta samu kanta na wannan cuta ta coronavirus Allah ka yi gudunmowa da kanka. Kai mana ƙarshen wannan bala'i ka kuma yafe mana gama zunubanmu sun yi yawa yadda haƙiƙa. Fushinka ya cancanci ya haɗiye mu, amma muna roƙo Ubangiji a cikin sunan Yesu kai mana gafara. Ka sa mana albarka ka yayin da za mu ci gaba da wannan nazari a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu a nazarinmu na baya mun ga ƙudiri na dauda domin yin ƙidaya, har ma mun taɓa kima daga ciki, to yau za mu dasa a kan maganar yin ƙidaya da dauda ya ƙudira a cikin zuciyarsa. Kuma muna nan, a cikin littafin tarihi na biyu, za mu karanta littafin tarihi na fari Sura ashirin da ɗaya. daga aya Sura ashirin da ɗaya za mu karanta, daga aya ta fari zuwa Sura ashirin da biyu aya ta tara. Ga abin da, maganar Ubangiji Allah take cewa a labarbaru ta fari Sura ashirin da ɗaya, shi ɗan ya tashi gaba da Isra'ila sai ya iza dauda ya ƙidaya Isra'ilawa, dauda fa ya ce wa Yowab da sauran shugabannin jama'a ku tafi ku ƙidaya jama'ar Isra'ila tun daga Beersheba har zuwa Dan, ku kawo mana labari domin in san yawansu. Amma Yowab ya ce, Ubangiji ya riɓanɓanya yawan jama'arsa har sau ɗari bisa kan yadda suke a yanzu. naka daɗe ya sarki, ashe dukkansu ba naka ba ne, mai zai sa shugaba na ya so a yi haka, mai zai sa ya zama sanadin tuntuɓe ga mutanen Isra'ila. Duk da haka sarki ya sa Yowab ya bi umarninsa sai Yowab ya tashi ya bi biya ƙasar Isra'ila duka, sa'an ya komo Urushalima. Yowab ya kawo wa Dauda adadin yawan mutane jimlar dukkan Isra'ilawa zambar dubu ne da dubu ɗari ɗaya, waɗanda za su iya yin yaƙi, jimla mutanen Yahuza kuwa dubu ɗari huɗu ne da saba'in, waɗanda suka isa zuwa yaƙi, amma bai ƙidaya lawuyawa da mutanen mini ba, domin Yowab bai ji daɗin umarnin sarki ba. Allah bai ji daɗin wannan al'amari ba don haka sai ya bugi Isra'ila, sai dauda ya ce wa Allah, Na yi zunubi kwarai saboda abin da na aikata, amma ina roƙonka ka gafarta mana laifina gama na yi aikin wauta kwarai da gaske. Sannan Ubangiji ya yi magana da Gad annabi, eh, Gad annabi, ya ce, Je kaka faɗa wa dauda ka ce, Ubangiji Allah yana so ka zaɓi ɗaya daga cikin abu uku wanda za a yi maka. Gad kuwa ya tafi wurin dauda ya ce masa, Ubangiji ya ce ka zaɓa, ko shekaru uku na yunwa, ko ka sha ɗibga a hannun maƙiyanka har wata uku, maƙiyanka su yi ta ka? ko kuma kwana uku na takobin Ubangiji wato annoba ke nan da zai afkawa ƙasa. Mala'ikan Ubangiji zai yi halakawa ko'ina a ƙasar Isra'ila, yanzu fa sai ka yi tunani, ka bani amsar da zan mayar wa wanda ya aiko ni, dauda kuwa ya ce wa Gad, na shiga uku, gara in faɗa a hannun Ubangiji gama shi mai jin ne. kada a banni in faɗa a hannun mutum. Saboda haka Ubangiji ya aiko da annoba a kan Isra'ila mutum dubu saba'in na Isra'ila suka mutu, Allah ya aiko mala'ika don ya hallaka Urshalima, amma sa'an da yake gab da hallaka ta sai Ubangiji ya gani ya janye shirin annobar ya cewa mala'ikan hallakawa ya isa janye hannunka. Mala'ikan Ubangiji kuwa yana tsaye kusa da masu suka a rauna baye wuce. Dauda ya daga idansa sai ya ga mala'ikan Ubangiji yana tsakanin sama da ƙasa, da takobinsa a zare hannunsa a kan Urshalima. Sanan Dauda tare da dattawa suka faɗi rubda ciki suna saye da tufafin makoki. Dauda ya ce wa Allah, aini ne na ba da umarni. na ƙidaya jama'a haƙiƙa ne na yi zunubi, na kuwa aikata mummunan abu, amma waɗannan talakawa fa me suka yi, ya Ubangiji Allah ka bar hannunka ya yi gaba da ni da gidana ko gidan tsohona, amma kada ka yi gaba da jama'arka, hadda za ka auka masu da annoba. Mala'ikan Ubangiji ya umarci Gad ya faɗawa Dauda ya haura. ya gina wa Ubangiji bagadi, amma sai suka a rauna baye wuse. Dauda kuwa ya haura kamar yadda Gad ya faɗa masa da sunan Ubangiji, a rauna yana cikin sussukar alkama, sai ya waiwaya ya ga mala'ika. ’ya'yansa maza su huɗu kuwa waɗanda suke tare da shi suka ɓuya, sa'an da Dauda ya tafi wurin Arauna, Da Arauna ya ga Dauda sai ya fito daga cikin masussuka ya tafi, ya faɗi rib ciki a gaban Dauda ya gaishe shi. Sai Dauda ya ce masa, Ka bani wannan masussuka domin in ginawa Ubangiji bagadi, ka sayan mani da masussuka a bakin cikakken kuɗinta domin a kawawa da jama'a annobar. Arauna ya ce wa Dauda, ka karɓa na baka sai ka yi abin da kake so da ita ranka idaɗe, zan kuma baka bajimai domin hadayu na ƙonawa, in ba da keken sussuka domin itatuwan wuta in kuma ba da alakama don hadaya ta gari, zan ba ka waɗannan duka. Amma sarki Dauda ya cewa a rauna a'a, zan biya cikakken kuɗinta, ba zan karɓi abinka kawai ba in ba Ubangiji. ba kuwa zan miƙa masa hadaya ta ƙonawa da abin da ban biya ba. Sai dauda ya biya rauna shekel ɗari shida na zinariya domin masussukar. Dauda ya gina wa Ubangiji bagadi, a wurin ya miƙa hadaya ta ƙonawa da hadayu na salama, sai ya roƙo ga Ubangiji. Ubangiji kuwa ya amsa masa ta wurin wutar da ta sauko daga sama bisa bagadin hadayar ta ƙonawa, sannan Ubangiji ya umarci mala'ikan, shi kuwa ya mai da takobinsa a kube. Da daura ya ga Ubangiji ya amsa masa a masussuka a rauna, bai busi sai ya miƙa hadaya a wurin, gama wurin zama na Ubangiji wanda Musa ya yi ajeji. jeji. da bagaden hadaya ta ƙonawa sun cika masujada a Gibeon. Dauda bai iya zuwa wurin don yin tambaya ga Allah ba, saboda yana jin tsoron takobin mala'ikan Ubangiji. Sa'an sai Dauda ya ce, A nan haikalin Ubangiji zai kasance da kuma bagadi na ƙona turare domin Isra'ila. Dauda kuwa ya umarta a tattaro dukan baƙi da suke a ƙasar Isra'ila, ya sa waɗansu su farfasa duwatsu, su sassaƙe duwatsu domin ginin haikalin Allah. Dauda kuma ya cika manyan ɗakunan ajiya da ƙarafa don yin da yin ƙusoshi, na ƙyamaren ƙofofi da mahaɗai, ya kuma tara tagulla mai yawa wadda ta fi ƙarfin au, da katakan al'ul, da ba a san adadinsu ba gama Saidoniyawa da mutanen Taya sun kawo wa Dauda itatuwan al'ul mai ɗimbin yawa. Dauda kuma ya ce, Dana suleiman yaro ne bai gugu da duniya ba ga shi haikalin da za a gina wa Ubangiji zai zama mai ƙayatarwa ƙwarai, zai zama sananne mai daraja cikin dukan ƙasashe saboda haka, sai in tanada masa, domin haka Dauda. ya tattara kayayyaki masu ɗimbin yawa kafin rasuwarsa. Sai dauda ya kira Suleiman ɗansa ya yi masa wasiyyar gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila. Dauda kuwa ya ce wa Suleiman ɗana, Na ƙudura a zuciyata in gina haikali saboda Ubangiji sunan Ubangiji Allah na, amma Ubangiji ya ce mani ka zubar da jini da yawa. ka yi manyan yaƙe-yaƙe don haka ba za ka gina haikali saboda sunana ba, gama a gabana ka zubar da jini mai yawa a duniya, za a haifa makaɗa, zai zama mutumin salama, zan kuwa ba shi zaman lafiya da abokan gaba da suke kewaye da shi, gama za a ce da shi Suleimanu wato salama, zan kawo wa Isra'ila salama. da natsuwa a zamaninsu, shi zai gina haikali saboda sunana, zai zama ɗana ni kuma zan zama uba a gare shi zan kafa gadon sarautarsa a Isra'ila har abada. Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan Sura guda biyu, surorin nan guda biyu, Sura ta ashirin da ɗaya. Manga Dauda ya rigaya ya yi ƙidaya. kuma Jowab bai ji daɗin abin da Dauda ya yi ba, amma dai duk da haka ya zama mai yin biyayya. Muka gani Yowab kuma ya tara Lewiyawa, ya kuma bai ƙidaya su ba, amma ya ƙidaya mutanen Bilyaminu. Mun kuma iya ganewa wannan ƙidaya da Dauda ya yi ba ta faranta wa Ubangiji Allah rai ba. sai Ubangiji ya mori annabi Gad domin ya zo wurin Dauda. A nan ne aka ba Dauda zaɓi guda uku, ya zaɓi ɗaya daga cikin bala'an da aka faɗa, wannan kuwa shekaru ne na yunwa, ko kuma wata uku na cin nasara a kan shi wurin yaƙi. ko kuma kwana uku wanda mala'ikan Ubangiji Allah zai aiko da annoba. Dauda sai ya zaɓa, gara Ubangiji Allah ya aiko mai da annoba domin baya so ya faɗa a hannun mutum mai mugunta. Dauda ya ce, Ai, Ubangiji Allah a cikin hukuncin sama yakan tuna ya yi adalci, ya yi gafara, ya kuma yi jinƙai. saboda haka gara a aiko da annoba, wannan annoba, wadda Ubangiji Allah ya aiko da mala'ikan nan nan take mazajen Isra'ila dubu ɗai har saba'in suka kwanta dama zuwa lahira, domin mala'ikan Ubangiji ya ci gaba da aikinsa. Sai kuma wannan annoba. ta kawo inda Ubangiji Allah ya tuna da Isra'ila, an zo, suka a rauna busi, wanda nan ne Ubangiji Allah ya nuna wa dauda da ya miƙa wa Ubangiji Allah hadaya, kuma mun gane, Ubangiji Allah yana so ya gafarta wa Isra'ila, mun gani, dauda ya yarda cewa shi ne ya yi zunubi. don haka Ubangiji kada ya yi fushi da jama'a, amma ya yi fushi da dauda da kuma gidansa. Tuna mun gane Ubangiji, ya gaya mai cewa to ya miƙa hadaya ga Ubangiji a masussuka a rauna, nan kuwa, a rauna yana nan yana sussuka alkama. Sai muka gane cewa, da ’ya'yan a rauna suka ga mala'ikan Ubangiji sai suka ɓuya. Arauna kuwa da ya fito ya samu Dauda sai ya faɗi ya gaisuwa. Dauda kuma ya gaya mai dalilin da ya sa yake ƙoƙarin zuwa wurinsa, da kuma yadda yake so a ba shi wannan masussuka domin yi wa Ubangiji Allah hadaya. Arauna ya ce wa Dauda zan ba ka ita ma kyauta, Dauda ya ce ba zan yarda ba, gara dai ka gaya mani tamaninta. tamaninta kuwa aka ba shi azurfa ɗari shida, ya karɓa, aka kuma biya sannan dauda ya ci gaba da aikinsa na miƙa hadaya. Magana Allah ta nuna mana, yace Zan biya cikakkun kuɗi na wannan hadaya. a na wannan guri domin miƙa hadaya ga Ubangiji sai Dauda ya biya a rauna shekel ɗari shida na zinariya, domin wannan masussuka. Sai dauda ya gina wa Ubangiji Allah bagadi a wurin ya miƙa hadaya ta ƙonawa da hadayu na salama, ya kuma yi roƙo ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya amsa masa ta wurin wutar da ta sako daga sama ta cinye wannan hadayar da ke kan bagadin ƙonawa. Sa'an Ubangiji, sai ya sa mala'ikansa ya mai da takobinsa cikin kubanta, Dauda kuma, sai yanke cewa lallai ko wannan wuri ai, wannan masussuka ta a rauna ya wuce nan ne tun da aka miƙa Ubangiji hadaya, nan ne wurin zaman Ubangiji, don haka, nan ne inda za a gina haikalin Ubangiji al, a cikin Sura ashirin da biyu, sai muka ga shirye-shirye ne wanda Dauda ya yi, wanda Dauda ya yi ƙoƙari, ya gina wa Ubangiji Allah haikali. amma kuma sai Ubangiji Allah ya ce wa Dauda ya huta saboda shi mayaƙi ne wanda ya zubar da jini, amma dai Allah ya ce ya tana da Suleimani daga cikin ’ya'yan Dauda, wato salama, wanda zai gina wa Ubangiji Allah haikali. Dauda ya ci gaba, ya yi shirye-shirye da aya ta biyu, ina baka ga shirye-shiryen da Dauda ya yi don gina haikali. ya tattaro abubuwa da kayayyaki, da kuma tanada wa Suleimana abubuwan da ya kamata ya samu domin wannan aiki, ba kaya kawai dauda ya tanada ba, ya kuma ci gaba da yi wa Suleimana bayanin yadda Ubangiji Allah yake so wannan haikali nasa ya zama. Da kuma dalilin da ya sa Allah bai bari shi dauda ya gina wannan haikali ba, saboda shi mayaƙi ne wanda ya zubar da jini. mun kuma gani Dauda ya kira Suleiman ɗansa, sai ya ba shi wasiya ta gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila. A ciki ya ƙarfafa shi ya ce, Ya ɗana, na ƙudura a zuciyata in gina haikali saboda sunan Allah. Amma Ubangiji ya ce mini, Ka zubar da jini da yawa ka yi manyan yaƙe-yaƙe, don haka ba za ka gina haikali saboda sunana ba, gama a gabana ka zubar da jini mai yawa a duniya. za a haifa maka ɗa shi ne zai zama mutumin salama, zan kuwa ba shi zaman lafiya da abokan gabarsa da kuma waɗanda suke kewaye da shi, gama za a ce da shi Suleimanu ɗan salama. Zan kawo Isra'ila salama da natsuwa a zamaninsa, shi zai gina haikali saboda sunana, zai zama ɗana ni kuma zan zama oba a gare shi. zan kafa gadon sarautarsa Isra'ila har abada. Ɗanwa, wannan magana fa ta kafa gadon sarautar Isra'ila har abada ta cika a kan Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda zai ci gaba, da mulki na salama da kwanciyar hankali a sabuwar sama da sabuwar duniya mai saukowa daga sama wurin Allah. Ɗanwana, kana bukatar yin tunani. kuma hangen nesa, da samun mafakatin yanzu ga a wurin wanda yake da mafakatin kafin lokaci ya ƙure, mun iya ganewa, Dauda ya yi iyaka ƙoƙarinsa, amma ya sa wa ɗansa Sulema na albarka, ya kuma shirya shi, domin ganin Sulema ne ya yi wannan aiki yadda ya kamata. Sai muka iya ganewa. ya kira ɗansa Suleimani ya ƙarfafa shi, yayin da kake disashewa, yayin da ka yi aiki kake barin inda za ka tafi, ka bar wurin nan, yaya kake duban wanda zai zo ya karɓi aikinka, abin kaito, da abin damuwa yau fastoci na ɓata ’yan uwansu. Waɗansu ma suna ɗaukar ikkilisiya mai romo kamar gidan gado na mahaifansu. don haka duk wanda zai zo, za su ɓata shi, wana. ikilisiya ta Ubangiji Allah ce, ikkilisiyar Yesu almasihu, ai, ba ta bukatan ni da kai, mu yi ƙaƙa gida a kanta, mu yi ƙoƙarin maishe ta tamu domin Yesu ya kafa ikkilisiyarsa, ni da kai da aka ba mu amana a gona, bari mu yi daidai lokacinmu mu guje. waɗanda Allah ya kira su bayan mu su su zo su yi, idan akwai abin da za mu iya yi shi mu ba su goyon baya mu kuma ƙarfafa su, amma yau akwai mutane da yawa da suka maida da ikkilisiya ta zama tasu, ɗanwana, ba ka da ikkilisiya, ba ka da mambobi, dukansu fa na Ubangijinmu ne Yesu almasihu, ka yi aikinka, ka tafi. wanda yake zuwa ka ƙarfafa shi. Dauda ya ƙarfafa ɗansa Suleimanu, ya kuma ce masa, ya yi ƙarfin hali, ya ce kuma, ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah yake so domin Allah ya cika alkawarinsa zuwa gare shi, ɗanwana, Allah yana shirye, idan ka zama mai aminci shi ya fi ka aminci, idan ka zama mai gaskiya. ya fi ka gaskiya. Da haka kiran da Allah ya yi mana domin yi masa hidima, kada ko da wasa mu ci gaba da yaudara kanmu, mana mai da hidiman nan kamar tamu, hidiman nan ta Ubangiji Allah ce, don haka, bari mu yi hankali, domin ranar gobe fa za mu ba da lissafi, ’yan wana, mu riƙe amana Allah da kyau, domin kada gobe. aikin nan ya zama mana shi ne abin da zai kashe mu a gaban Ubangiji Al. Mun gode ma ya mai tsarki mai iko, domin kai ka kafa ikkilisiyarka, ka taimake mu yi aikin nan da zuciya ɗaya, mu kawar da son kai da ƙiyayya ko gaba mu yi aikin nan yadda kake son sa, domin ka sa mana albarka a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu a madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rarren yawa hotsi ga nake cewa Allah ya sa mana albarkarsa, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.